Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu da muke tattauna da ɓanɓarewa a duk sati inda yake gaya wa duniya irin wasan da zai hada a gidansa na dambe a ranar ladi a al'ada dai duk eh, ranar alhamis muna tattauna da idris banbarewa domin ya gaya wa duniya irin shahararren wasan da zai hada a wa 'yan kallo na duniya musamman dai nan jihar nasarawa da jihar kaduna da neja da kuma nan birnin tarayya Abuja. To ga mu tare da Idris Ɓanɓarewa eh Musbahu ban san ila ko akwai wani abin da zaka ce wa Idris Ɓanɓarewa ba. Eh to kamar dai inda muka saba a wannan lokaci masu kalmar sauraron mu na faɗin duniya ga baki ɗaya zamu ce musamman mutanen jihar Nasarawa da makotansu mu da Idris Bambarewa wanda a wannan lokaci zai mana cikakken bayanin wannan babban wasa da za a da ya shirya na wannan ajo da ya shirya Idris Bambarewa muna sauraron ka. yau jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda aka saba sunana Idris Umar banbarewa sarkin yakin kungiyar damben Najeriya. wannan wasa da zamu yi wannan sati kamar yadda an muka saba idan Allah ya kai mu duk ranar Alhamis muna kawo muku wannan tattaunawa da hira tsakaninmu da 'yan jarida yau wasan da zamu kawo muku labari ne mai daɗi wasa ne wanda ba taɓa yin shi ba kuma za a yi shi masha Allah in Allah ya kai mu mai duka mai kowa ya kai mu a dambe wanda za a yi tsakanin bahagon autan mamman da shi da bahagon alkawaji kuma damben ba su taɓa yi ba kuma sanda aka kira kowa aka tambaye shi ya amince zai yi kowa ya ce ya amince zai yi kafin nan muka haɗa wannan dambe dambe ne na naira ɗaya naira dubu ɗari da hamsin sai kuma wani abin al'ajabi wani bawan Allah shi ma ya zo ya sa damben naira dubu ɗari tsakanin autan mamman ɗin da shi da autan na aisha ya ce shi yana son ya ga wannan wasa tsakanin autan mamman da autan na aisha saboda autan na aisha ya buge kowa amma ai bai buge autan mamman ba saboda aka shi yana son ya haɗa wannan damben kuma shi ma dai kowa ya amince zai yi alhamdulillah mun gode allah alhamdulillah autan mamman ya samu lafiya inda za su yi wannan dambe sannan akwai dambaye da yawa kuma ajo ne wanda za a yi wa yaran kungiya wato kama daga alita mineto babawo dan yalo da su usha duk wanda suke saron get din nan ajin su ne za a yi shine muka sara wasa ɗaya-ɗaya har wasa kuma kamar guda ashirin zuwa talatin wadda za a yi a wannan sati in masha Allah sannan muka sa wannan dambe na kuɗi na naira dubu ɗari biyu da hamsin a dubu ɗari da hamsin tsakanin bahago autan mamman da shi da bahago alkawaji sannan muka sa naira dubu ɗari tsakanin autan na aisha shi da autan mamman ɗin idris ɓamɓarewa wannan gagarumin damba da ka haɗa tsakanin wato bahagon autan mamman daga ɓangaren jamus da kuma shi bahagon alikawoje daga ɓangaren gurmaɗa damba ne naira dubu ɗari da hamsin eh, bayan wannan dambe ka haɗa damban autan mamman daga ɓangaren jamus da kuma shi wato autan na aisha daga ɓangaren shima gurmada gurmaɗa dambane shi na nawa ne za ka sa a wani damba kuma dambane ne na ajo naira dubu ɗari da hamsin shi a naira dubu ɗari shi shi dambane ne naira dubu ɗari mm, da aka haɗa kaga ya tashi dubu ɗari biyu da hamsin shine wanda wani bawan Allah ya sa kenan eh. mm. Mm. to misali ya ce karmu faɗi sunan shi kasan kowa da ra'ayi shi gaskiya ne wannan dambaya ya ta kasance damba sai ta faɗi ko kuma aka yi turmi uku kamar yadda aka saba a dambe in ba ta yi gwani ba za a rawa musu ko kuma za a dada yamma a'a mu dai son ra'ayin mu dai a ce wani ya faɗi ko ba gaskiya bane ba duk dabban da za a idan mun zai son ra'ayinmu a ce wani ya faɗi hmm. wani gefe su ji daɗi wani gefe ransu ya ɓaci hmm. ko ba gaskiya bane ba sannan ai baka san wani abu Ali Muhammad hmm. shi harkan wasa faɗuwa zuwa take akwai dabban da za a yi ko da nan da wata ɗaya ne ana yi da wuyan ta faɗi amma Allah ya wani zai faɗi kaga sai wani ya faɗi amma wasan fa za a ɗauki hankali sosai masha Allah damban wasa ne wanda ba ban irin shi ba damban autan na Aisha da ko kuma mu ce damban bahagon autan mamman da shi bahagon alkawai duka yara ne hagu hagu masu zafi eh damban nan ba taɓa yin sa ba kuma wasu masu kallo za su ce to eh, ya ka ya, ya wannan batu an an tuntubi kowanne bangare ya amince zai wannan dambe ko kuma dai haka nan kawai ka sa wannan dambe kai tsaye ai a gaban ka kuma a gaban ka aka kira su saboda ni in zan hada dambe yana kira kowa na tambaye shi ka amince za ka yi ka amince yanzu kuma babu wani damban da zai ƙara ɗaga maka hankali shi ne damban da shi ma za a yi tsakanin rabe shagon ebola shi da dogon mamman kaga ai duka wannan damban ba taɓa yi ba wato sabon shekara ne sabon lalimas bawo mm. dole za mu ringa yin damban muna muna saba damban yawa ana mm. sabawa da wanda da aka taɓa yi da wanda ba taɓa yi ba saboda kowanne ne a gwada irin irin jininsa saboda yawa to muna son wannan shekarar ma mu fito da wane ne zai fito a gwarzo mm. a wannan shekarar mm. to mai yiwuwa wanda yake kasa zai dago ya samu na sama mm. ko kuma wanda yake sama zai ƙara harzikawa ya yi gaba ko kuma ya ci gaba da buge kowa. Mm. Ai ba kaga shi autar na Aisha ai ya ce ba zai dafa dole sai an shiga wannan sabon shekara. Mm. Saboda yanzu ya ce wancan lokacin ya kai wata bakwai bai faɗi ba. To amma in mm. Allah da ya ce wannan shekaran ma gaba ɗaya ya roki Allah in Allah ya da ba zai faɗi ba saboda da karfin shi ya fito da zafin shi ya fito akan harkan wasa. misali eh, musbawu na san kila kana da wani tambaya zaka wa bambarewa kuma da wannan wasar da to Idris bambarewa kamar misali yadda ake cewa wannan gari na jihar nasarawa yan dambe suna nan duka burinsu yanzu hankalinsu yana wannan gari na jihar nasarawa kuma da yawa mu ga ne ba jiyo ba wanda muke jin yan dambe suna bugo waya daga gari gari burinsu su ga sun tako sun zo wannan gari na jihar nasarawa idris bambarewa a shirye yake da karɓar eh, duk yan damban da suke hari su zo wannan gari nasa a musbawu ai ita harka na zama da mutane ilimi ne mm. kuma baka iya cewa lalle kana yawan mutum iya abin da za ka iya ita yardar rayuwa abin abinda zaka iya shi zaka yi baka iya cewa ka cika ɗari dan adam tara yake bai cika goma ba hmm. so mu duk wani dan damban da zai zo za mu zanna da kai da halinka duk yadda ka zo mana alhamdulillahi a yanzu yan damban da suke so su zo garin nan Allah kawai ya san su hmm. kuma kowa muna mai kira idan zai zo ya zo da manufa mai kyau muna karɓan shi ɗari bisa ɗari in dai sana'anka ta kawo ka ba wai za ka yi saɓanin abin da ya fi karfin sana'anka ba ne hmm. ba muna neman ka da kudu da arewa da gurmada muna neman kowa saboda lokaci ne ya gabato na azumi saboda haka muna kira da kudu da arewa da gurmada kowa ya zo ya nemi abin da zai rufa ma kanshi asiri ya taimaka ma iyayen shi ya taimaka wa kanshi ya taimaka wa rayuwar shi sannan shi watan azumi wata ne wanda ba a wannan damben to yanzu ne zaka tara dan abin da zaka ajewa wannan watan saboda kasan shi dan dambe rayuwa ba ta wa ma da kuɗi ba wai dan dambe ba ne kawai har wanda ba dandan ba to amma yanzu ne ya kamata mutum ya nema tun daga ga azumin ya rage saura wata biyu ne to yanzu ne dandan ba zai gwada hazaka inda mai nema ne kuma mai zuciya yayi ne to zai zo inda zai samu misali ga mu tare da alita muneto alita muneto na san kila akwai wani batu da kake so ka tambaye mu da game da wannan tattaunawa da muke kai tsaye a to malam musbahu barka da waraka a ciyaman idris ya ka san ni magana na ba ta wuce daya magana tsaro to ai mu maganan tsaro mu saboda ma sarau ma mu ma muka shiga harkar sarau hmm. ko baka ga abin da yake kan hula na ba eh. yawa dama ita rayuwa yana gaya maka mutum yana sare shi ne kafin wani ya sare shi hmm. kuma alhamdulillah muna godewa Allah muna godewa masoya lantan damben gargajiya da mu da wanda duk ma ba su son mu muna musu baran addu'a su ci gaba da mana addu'o'i Allah ya mu yi wannan wasa lafiya a tashi lafiya saboda addu'ar su ita muke nema sannan masoya kallon damben gargajiya a wancan sati mun yi hira akan bahagon akan autan mamman mun ga irin kokarin da suka yi yanzu ana ta turo ma autan mamman da alheri da dan kuɗaɗe da sauransu kuma alhamdulillah muna nan gab da za mu shirya mai babban ajo wanda za a yi shi na najeriya ne gaba ɗaya ko kuma mu ce na duniya ne gaba ɗaya saboda ya samu babban jari wanda a koda yaushe duk ranar Allah sai mun samu sako daga matsoya kallon damben gargajiya daga kasashe-kasashe suna turowa Aliyu Muhammad da Musbau da Ali suna turo musu sakonni zuwa bawa wata Mamman. Lallai kiran da muka yi mun gane cewa ya karbu kuma duk wanda ya yi wannan alheri Allah ya saka mai da alheri Allah ya kara mai ɗaukaka Allah ya kara mai arzikin shi saboda mutumin da bai waye ka ba bai san ka ba baka kusa da shi har ka yi karfin hali ka tura mishi wani abu gaskiya ina ganin wanda zai wannan abin ba karamin mai karfin imani ba ne saboda shi kyauta daga zuciya take saboda ka muna godiya da wannan abin da suke yi wa 'yan mu da makaɗanmu ma 'yan jaridanmu muna farin ciki saboda abin da kuke ba 'yan jaridan nan shine suke sa data kuma mutane ne wanda suke da iyalai suna ɗan taimakawa su mu ma muna jin daɗin wannan abin da kuke kuma Allah ya saka da alheri kuma Allah ya kara ɗaukaka duk wanda ya alheri Allah ya mayar mai da ninkin ba ninkin to masu kallo ban san ila ko musu ba kana da wani abin da kace zamu iya kusan karshen wannan tattaunawa ta mukin da Idris barewa a wannan rana ta eh, Alhamis wanda ya daidai da a ah, hudu ga watan daya shekara ta 2023 a wannan sabon da shekara ta 2024 a wannan sabon shekara Idris Bambarewa mun gode da wannan lokaci da ka bamu idan wani lokaci ya sake bamu dama bayan damban da ka hada a ranar Ladi mai zuwa to za mu ƙara tuntuɓar ka domin mu ji inda aka tsaya kuma a ah, masu kallo assalamu alaikum ji kiɗan kaba irin na yaro ne ba naɗe hannun ka ba irin na yaro ne ba mai jama yi wahala daure mai bi fada yaro bai haye maka da mutuwa ina ruwan ka da daɗi